السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وأنا بدأنا نجي سورة دين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare روكم الله سبحانه وتعالى يكرمي بعد الدمكي إن ibadar da muka yi inda Allah ya sanya mana wannan ibada da muka yi cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai yadda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya ba mu ikon cika shi da ayyukan alkhairi Allah rayuwar mu gaba ɗaya ka cika ta da alkhairi da ayyukan alkhairi Allah ka nesanta mu sharri da ayyukan sharri yan wa masu albarka a sallar da muka yi a raka'a ta biyu na karanta suratu shams sura ta da ɗaya a jerin surorin alkur'ani daga sama a ciki akwai ta gaba mai muhimmanci sosai kamar sauran gaɓoɓi masu muhimmanci da suke cikin wannan sura da sauran surorin alkur'ani wadda ya kamata mu kalle su ko mu kalli wannan gaba domin mu yi updating waɗansu abubuwa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah farkon sura yake wa shamsi wa duhaha ina rantsuwa da rana da hantsinta wal qamari idza talaha kuma ina rantsuwa da wata idan ya biyo bayanta wannan hari iza jallaha kuma na rantsuwa da rana hasken rana idan ya zo ya kuranye duhun dare li iza ya gushaha Allah ce kuma ina rantsuwa da dare duhun dare in ya zo ya sake lullube hasken rana sai ce wa nafsi wa ma ina rantsuwa da rai da abin da ya daidaita rai zuciya zuciyar dan adam Allah ya ce yana rantsuwa da ita da wanda ya daidaita ta shine Allah ɗin subhanahu wataala wato Allah ya rantsuwa da kansa da kansa kenan to me jawabin wannan rantsuwa da Allah ya gaba ɗaya ita fa alhamaha fujuraha wa ha sai kimsa wa kowace rai fujuraha fajirtinta gantsararta taɓarɓarewarta taɗewarta saɓanta wata taqwaha da kuma bin Allahnta subhanahu wa ta'ala rantsuwar ko jawabin rantsuwar sai ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda duk ya tsarkake ransa to wannan ya rabauta wa kad khaba man dassaha wanda kuma duk ya gurbata ransa ya najasta ta to wannan shi kuma ya taɓi ya yi asara kuma wannan ya ce asara mafi girma Allah ya tsare yan uwa taƙawa biyayyar Allah dace ne daga Allah kamar yadda saban Allah ne saban Allah taɗewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake wa Allah taƙawa sai ba Allah sai wanda Allah ya datar da shi ina roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa na ɗaukaka ya sa mana taqwa a cikin zukatanmu ya kuma dora ma kan hanya da tafarki na taqwa kamar yadda nake roƙon sa ya tsare mu tabewa ce wa qad khaba man sa to shi ita kuma taɓewa rai gurɓata zuciya ta lalace wannan taɓarwa ce daga Allah subhanahu ta'ala ce wanda Allah ya taɓar da shi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana roƙon Allah ya datar da mu zuwa ga kyawawan halaye da dabi. yana ce Allahumma inni as'aluka Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa an wa jannibni al anta وجنبني منكرات الأخلاق فإنه لا يجنب منكراتها إلا أنت الله من ذا الله yake cewa Allahumma hadini li اهدني al-akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun halaye da ɗabi'u mafi kyawun ta'adu mafi kyawun halaye waɗanda za su zama to yardaddu a wurinka la ya hadili ahsaniha illa anta ba mai shiryarwa ga mafi kyawun ɗabi'u da ta'adu sai kai ya Allah to ya Allah ka shiryar da ni Allah muna roƙonka ka shiryar da mu sai ce wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka juyar min da miyagun halaye da ɗabi'u bayan na hula ya firfa an nisa yi a ha'illa an don ba wanda zai iya juyar min da miyagun halaye da ɗabi'u idan ba kai ba Allah ka juyar mana da miyagun halaye da ɗabi'u ‘yan masu albarka kyawawan halaye su ne halayen ɗa'a halayen taƙawa halayen bin Allah subhanahu wa ba abin da ne nake gani ko kake gani ko yake gani ko take gani a matsayin kyakkyawa ba a abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suke ganinsa kyakkyawa wannan shine kyakkyawa ko da ko ko kai ko ke ba mu ganin wannan abin yana da kyau haka na abin da suke gani mummuna shine mummuna ko da ko mu ba mu ganin wannan abin mummuna ne in dai Allah ya ce wannan abin mummuna ne manzo Allah ya ce mummuna ne to wannan abin ba abin da ya fi shi muni to kuma ba wanda zai maka selecting waɗannan abubuwan idan ba Allah ba to kuma ba a samun abin da yake wurin Allah sai da kankan da kai gare shi da godansa da roƙonsa domin ya fitar da kai ko shiryar da kai ko ya zaɓa maka irin waɗannan abubuwa kyawawa waɗanda suke ɓangaren amfani kuma ya juyar da kai ga biran waɗanda suke ba su da kyau da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake koya mana irin waɗannan abubuwa bal yakan koya mana ya addu’a Allahumma jannabni mun karatil akhlaqi wal ahwa’i wal adwa ya Allah ka nesanta ni mun karatil akhlaq miyagun halaye da ɗabi’u wal ahwa da mummunan son zuciya mummunar sha'awa san zuciya bin san zuciya ba akan ka'ida ba akan doka ta Allah da maza Allah ba sallallahu alaihi ita wal adwa da miyagun rashe-rashen lafiya mugun ciwo mugunyar ciwo ciwo mara kyau ciwo wanda yake mummunan ciwo kamar ciwon hassada, kamar ciwon kyashi kamar ciwon gaba kamar ciwon jin haushi ciwo na munafunci ƙarya dan jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye shirme wannan jiya ce cututtuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah ya jiyar masa da waɗannan abubuwa ake kun ga mu muka fi cancanta da irin waɗannan duk san da muka samu nasaba irin wannan san ce mu muka fi cancanta saboda ne a je manzan Allah shi manzan Allah ne to ko zamanin da ya rayu a cikin sa ya fi namun tsafta al'ummar da ya rayu da ita ta fi al'ummar da muke rayuwa da ita tsafta kuma daga lokacinsa zuwa yanzu al'amura baya suke yi na kyau na rashin kyau kuma da haɓaka suke gashe kun ga irin waɗannan abubuwan mu muka fi cancanta da mu ringa roƙon Allah subhanahu wata'ala a kansu yan wa masu albarka musulunci ya zo mana da abubuwa na jin daɗi wanda in mun rike su rayuwar mu za ta inganta to me yi ƙoƙari mu rike su na daga cikin kyawun halaye da aka yace manzo Allah su Allah yace manzo Allah ina kan kyawawan halaye wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana kan kyawawan halaye da ta'adu da tabi'u ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da sa na ɗaukaka Allah ya shiryar da mu ga kyawawan halaye da dabi'u. ya nesanta mu ga buran miyagun halaye da dabi'u? ya nesanta mu gabaran san zuciya da sha'awa mara amfani ya kuma nesanta mu kowane irin mummunan abu ya riko da an kula mu da kwakwalin mu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah ka karbi mu Allah ka yafe kurakuran mu Allah ka ji kan mu da malaman mu da 'yan uwanmu da ɗalibanmu da abokanmu da sirkanmu da matayenmu da 'ya'yayenmu da jikokinmu Allah duk wani namu da ya riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansa ka gafarta masa duk wani musulmi da ya riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansa ka gafarta masa Allah ka sa suna gidan rahama Allah in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani inda muke wa magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda ba su kwanta ba waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah duka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya ka kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah halin da ƙasa ke ciki na rashin tabbas Allah ka kawo daidaito a wannan ƙasa Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah abin da yake damun wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka kawar da shi Allah muna roƙonka halin da ake ciki na kunci a wannan ƙasa kuncin rayuwa da zafin talauci Allah ka kawo mana yayewa Allah ka wadata mu da wadatarka Allah ka arzurta mu da arzikinka Allah ka wadatar da mu da wadatarka ka arzurtar da mu da arzikinka Allah muna roƙonka ka sa mai kunya a duniya ko a lahira Allah karka kunyata mu a duniya karka kunyata mu a lahira Allah ka rufe asirinmu Allah ka rufe asirinmu Allah ka rufe asirinmu Allah ka rufe asirinmu Allah ka rufe asirinmu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته